من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنه عصوني عصوني واتبعوا من عبادك يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي و الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد اخوان المسلمين البركة أنا لكم جماعة نام مرتبة تركي تركي سماهي لحفظ الله عند الله تعالى تركي مقوم خاتم على ممو على قوم دعين هذا جمو دعين دسون لك أنا أنا مخاصة تصور باي الله في جمو أجل جمسو من يقول الله صلى ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، من أعرف أن الله سبحانه تركي دي تاكنا أميره من أعرف أخي بوطن المحرر شابه تريده شابه تريده نعم شابه بوطن المحرر هجر المعيك صلى الله عليه وسلم دبن من مكة دبن من الشكرة دبن من الشكرة دبن من الشكرة دبن من الشكرة دبن من من من من من من من من من من من من من الشكرة wanda ya dare da yau muna uku ga watan bakwai watan julai miladiyar hawa annabi isa alaihi salatu wassalam ta saha shekara 2026 muna roƙon allah cikin sarki ya taimake mu da jagoranta cikin wannan karatu kuma yadda magani allah ta'ala ya muna wani gandakatar mai sa'a ga gwarzo kuma gwani الحافظ khalil ali gunza wanda dadewa mafi ba mu same ba sai can in Allah ta'ala ya taimake mu wanda kowa ya sani kasan malamai sun ce annasu iyalin lafu idan aka yi wani sanni na ilimi sai a ce a yi duk mutane iyali ne ga wani saboda kowa biyo sa ya bi sahun shi mafi yawanci alarmomin garin da masu tasowa duk almajiran shi ne Allah ya mai baiwa da yawa sosai wanda gwargo ba kare mutum ba ne sai ya samu sa an fafa ta har gudu an ba da gudunmuwa sosai da sun gane ƙwa'ani kawai sai Allah ya kawo wanda lili kuma Allah ya tsara da duke mana shi amma dai muna muna fata dawo a cikin wani lokaci insha Allah Allah ya saka da alkhairi a karfin wanda yake majalisi ne wanda ya jima malamai da yawa suna kawo mana ziyara nan yau kuma insha Allah wa ta'ala za mu kura karatu daga inda muka tsaya wanda shekaran jiya kwana ƙarshen sotar rahman yau za mu tashi insha Allah farkon sotar waƙaya na rukun Allah ba ka fitin kuki shi mai jagoranci dama sotar waƙaya makiyar an saukar da ita gabanin hijira gabanin manzon Allah ya hijira ya bar maka ya kuma madina a cikin sarrafa zuwa kai shehi malami shek gumi Allah shi masa rahama ya ce wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una aya suna da ayoyi inda shidda ko inda bakwai ko inda tara gurgudun riwayar da mutum karatu gurgudun irin wato yadda ake samun yawa ƙwayoyi wa mawdu'uha ra'isi al-ba'd abinda topic darasi na wannan sura shine tashin kiyama tabbatar da ana tashi za a mutu wata rana a tashi wannan sura tana tabbatar da za a tashi kiyama wanda su wasu suna ganin kamar ba a tashi tabbas za a tashi kiyama wannan sura za ta tabbatar da wannan زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن madaukakin sarki ce za amal ladina kafaru kafirai sun yi riya sun yi ƙarya suka ce allan yi ba su har abada ba za a tashi kiyama sun ci babu abin da suka tashi kiyama daga duniya shi ke Allah ce kul ka gaya musu bala eh wa rabbi ina an kurantuwa da ubangiji na da tuba a sunna wallahi sai an tayar da sun malaka nabba'un kuma wallahi sai an ba ku labari bima amda bil ga aikata وذلك على الله يسير وانا الله بتوقيني هذا مفيه تنبيش وبعث الأبار يتقب اللي يدوني فورك وانا سوى اتنا كنت بتاك القيامة وتقسيم الناس لمراتب يوم القيامة وانا سوى اتنا كتمتاني كما تاكينا تاك نهي للقيامة أقول لأن متاكي كذا أقول متاكي كذا أقول السابقون السابقون أقول المقربون أولئك المقربون kuma za mu fara mutane za ga akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal bai za ka da daban-daban wa qira'atuha kullu layla qira'atuha kullu layla tamfil faqa tamfil faqa malam gumi Allah shi maka yace karatu wannan suwa ko wani dare yana kore talauci malam gumi Allah shi maka rahama yace saboda zancen ɗan masu da Allah ya ƙara sahabin manzo Allah da ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما وأنت من قرأ صوت صوت الواقع كل ليلة لم تصبح فاقة abadan nan mako da ce na ji manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta suratul waqi'a kowane dare wanda ya karanta suratul waqi'a kowane dare to har abada talauci bai shafuwa sai baka talauci baka rasa kudin kashi inda kawai sun so ba ke a kowane dare ko shi ke da kai da su koyo ba ba hannun riga a ya ku kamata a ce kana zama baka da kursi sai ya kamata ka samu wani abu ko ko ko akar maka lawo so tulwa ke aminci na mutum ya kan gasa duk mutum ya kwanci sai ya karanta zama na ce a wallahi ya kai so tulwa ke a ya fara. sai ka yi dinga tafowa kullum akwai abin da za a yi ba ka rasa in kan lalaba an ba ka rasa abin da za ka yi ba shi kin duniya ba ke nan ka san shagurin tun Allah ya kara mai lafiya ya ce babu abin da an mutum illa ka taɓa aliyu ka ji aka kuka ciki amma ka shafa babu ko sun fi mala ai matsala ke wallahi ma dan ko gidan ka tsayari na ko wani lokaci to Allah ka samu dace بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة نعم الله وقفت تلك بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin dama karanta bismillah farkon sura sunna an rawaito cewa annabi bai gane an so kan mai sabon sura sai ya ji ayi bismillah ya ji ayi bismillah to an bude sabon sura ke yace idza waqa'at alwaqi idan mai aukuwa ta auku qamat alqiyamah idan alqiyama ta tsaya hmm. kenan duniya ta kare da zaran kaji an ce kiyama fara su duniya ta kage da zaran an ka ta kiyama duk juma'a da ka ta kiyama to ranar duniya ta yi tsaya ba a cewa ga duniya ne sai dai lahira kawai sai Allah ya ce laisa li waqa'atiha kadiba babu wata rayuwa mai karyatawa li waqa'atiha ga aukuwarta domin ga ta daga ta auku a hilin kiyama in ta tsaya babu wani mutum da ya sai ya tuwe ce alkiyama tsaya babu don ko shi in yadda ba sa alkiyama ran na alkiyama duniya ba ku to shine yake cewa naftun takzibu bi an tanfiha kama nafatha fi dunya babu wata rayuwa da za ta iya ƙarfin halin ƙaryar tashin kiyama in an tashi kuma ya take kore alkiyama a duniya nan duniya ta mutum na shan hura da shi babu alkiyama ko mutum ya ci tuwo ya ci babu alkiyama amma lahira in mutum ya tashi ya diba ya gaba ga gidansu ba mm. ya diba ya gama la'iku ya ga aljannu mm. ya ga abubuwa daban-daban waɗanda bai taɓa ganin su ba mm. nan duniya ba ha ganin aljannu ya ran tashin kiyama ya bayyana ga kasa gane suka ce kai Allah ya wanga yi aljama shi sa Allah ta'ala ya ce laisa li waqatiha kadhib babu wata rayuwa mai iya karyata aukuwar tashin kiyama in ta tashi da filin kiyama da an tsaya kasa da kiyama ko za ka canjin abubuwa ga baki daya shi za a samu za a canza kasa wadda ba kasar da ka sani ba يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الله ما قلت في سنتي يتي يوم تبدل الأرض يني لي وانا لا أتنزل أفا غير الأرض ما تصدق لك السنة تصدق لك السنة ذهب جنوني أعفي آه سكنتا ذهب إتا تسكنتا ذهب دوا تسكنتا دبولا بي قصد لك السنة كده وراء ساسم جامع في أجايب babu duki, babu gida babu tudu babu rahi wani kasa ba wadda ka sani ba wasu mawa haka sama mai sama za a canza ta za a jaye ruhin sama ka daga sama ba ga sama da ka saba gani ba ka san cewa an canza ko ba canza ba wai wani na da ya suma an hafa sai an hafa shi asibiti da ya farko sai ya tsaye kai ne ba haka sai ka zo in ya gani ba da ya san da suna tare na sai ce wai halawa kawon mara mm. sai kawo ka an mm. sai mi hala mm. wata bai kai mi to ita alƙiyama in mutum ya tashi bisa ina gidansu yake ba saboda an riga an rubo gidansu an riga an gama da kai alƙiyama wadda an tashi babu wanda kai ƙareta Allah ya ce wa barazu lillahi alwahid alqahhar halittu za su bayyana ga Allah makadaici marin jayi kowa da hito wani nan ko ka so ga wani ba gani ne almal kiyama sai hito da shi mal inda za ka ga mutum ya shekara dubu goma da rasuwa sai ga ka haɗu da shi kun haɗu shi ya gafa sai da ganin kafin tsohon mutum na Allah ya jima duniya sauraka alkiyama za ga abubuwa daban-daban wanda rayuwar baka ita wala ta ce wa gaba kiyama laisa ne waka ake ha kafin komi ƙarin halin komi rashin imanin ka baka shawa gaba da kyamar hmm. ka Allah ya samu zama lafiya saboda ka wallahi jama'a zuwa lahira dole na sai an ta Allah ko mutum ya shirya ya dan samu guzuri ne ne kuma gaskiya da ba gaskiya Allah wadda kusan sarki yake ya rafi'a hmm. Allah da su. Hmm. ita alƙiyama mai bayyanar da أسكن في الدوس مثالين ذات كنتور هلا طبعا مشكلة أي هي مظهرة لخب أقوام بدخولهم بدخولهم النار إذا ما يبين أسكن في الدوس مثالين تهني شبه مثال باء شجاوة في أنت القيامة ولا كدوان ديش شجاوة الجماعة كنت جماعة فاكم مجانا مجانا تيسي ورفع آخرين بدخولهم الجنة القيامة ذات أجوة متاني تي أبقين متهاية شبرة سوء الجنة ده متهاية شبرة أنا لكم شيكين فمن قفضيها أن النار وأدخل ذنك فقد فاض دون أكريتا تبدا شيدا دوتا أكا شكرا تبدار غاية ما ضرب شيكين كان أجان ونمسن أنا الدنيا ربما وصلنا حنا تيمي ران كشدت يلا عرتيع إتكاع يا أتكاته لكي الله كده كفا مشكلش شيئت حياتي ولا تخذني يوم يبحثون Allah kada ka kunyata ni ran za ka tada bayan kenan ya tabbatar da za a kunyata wasu mutane saboda ka wallahi jama'a mutum ya hatara da kunyar lahira mutum ya hatara da kunyar lahira mutum ya sani za a ta kiyama a ji kunya za a daga daga da wasu mutane a kasu a danna Allah ka kama su wasu mu za su wulakanta Allah maɗaukakin sarki ce idza rujjat al-ard idza rujjat al-ard rajja wa bussat al-jibal bassa فكانت هباء منبثا bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin gilin kiyama sai ya dawo yana bayanin abubuwan za su wa kana kayan alƙiyar da Allah ta'ala ya ce idza rujjatil ard idan aka jijjiga kasa aka girgiza kasa rajjan girgizawa idan hurrikatil ardu harakatan shadida idan aka girgiza kasa girgiza da tsanani za a jijjiga duwatsun nan su bar su rabe da kasa subhanahu wata ta'ala ya ce wa bustatil jibal za a fatattaka duwatsu bastan fatattakawa duwatsu da kasai za a nike su Allah maɗaukakin sarki ce wa yas'alunaka al-jibal fa qul yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an qasfa la tara fiha 'iwajan wala amta يومئذ وخشعت الأزوات للرحمن وخشعت الأزوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله قد أتكلم لك ويقوم بسماء تنبيك يا رب الله أنجبا جميع دواء تتباع تاشي قيامة أي تنسدوا كل أعزائي رسول sai Allah ya ce faƙulto ka ce musu yanzu ku ha rabbi na ubangiji na zai nike su nike ba duwatsun nan za ka an nike su fa ya zaro haƙa a sai Allah ya bar kasa da kuma faƙo safsafan bai guda la tara fi haƙi wajen ba da mutu karkata wala amsa ko wani tudu ko rahiba ba za ta yi lemu babu itce babu dutse babu wani tudu babu tsauni babu komai za ta kuma flat duwatsu an riga an nake su shi na Allah ba ɗaukakin sarki ce fakanar haba duwatsu duk girman su za su zama kura gobara mumbaffar muntashirar za mu kasance kura abin shekewa sama ganin dutse duk girma na yana sai narkewa da kasan an sa kankara cikin ruwa sai ka nemi dutsen ganin ko migawa ba kai shi na yi siya babu shi wato malin hilin kiyama ba wallahi ma na sai auya wa mutum mamaki halittun da aka sun to wuce an bayyana wanda ba a gani yanzu ya hato gani ana gani yanzu mala'ikun su gewa latin da ala Allah ya sanya kasu ba a ganin su amma lahira za su bayyana sai to gani ga fara magana su kuma da Allah ya su bayyana dama abin da ya sahabi duniya ba a ganin jinnu ba a ganin mala'ika saboda bil'adam ba a yi shiri halitta sai ba a yi shirin ganin aljani ba in mutum ya ga aljani ta wannan yabarin duniya Ka kazalika ba a yi ma shirin ganin mala'ika irin siffar da Allah ya ta mala'ika ba ka yi gani ne da sai da duba abin kun koyi to amma alkiyama wala ma yanzu za a jaye ba sai da kana a ganin mala'ika kana a ganin aljani gashi an gami a lokacin kowa ta kai na yake rasu aljanin ta kai na yake mala'ika ma ta kai na yake rasu da hada mala'iku suna jin tsoro ka a sai a taɓa su sun sun ba su ba Allah amma suna jin tsoro ya hafu na rabbahun min fauƙihim wa ya fa'aluna ma yi umaru ولله يسجد ما في السماوات والأرض من يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر تركيز يخافون ربهم ما جزء رؤوا بجنس من فوقهم كما قريس ويفعلون ما يؤمرون أكتا أجل لك أمر شيء ثم ملائكة والله ما كان أجل هيلين يا تيغبون سيهوات saboda haka shi yasa mutum wallahi mana shi waka ne kiyamun laili duniya ga ta gani ka da mutane su ta su yi abin da wasu yi ba shi kamata su yanzu kana ganin mutane ana kan kan musu kowa kana ganin san ɗaya ka yi jawo kai ne musibar da in ta taso bai iya hita musamman mata wallahi na ba kan mutum sai mu mata mata matashi bai kawo mutuwa kuka ba bai ko ɗauka yana mutuwa yanzu ko ba baki ido ne sun buɗe na da samun kuɗi kuma ba kuwa ƙana ba inda ma a sayan ƙanan kuɗi na suka faɗa mana akwai dama dama manyan kuɗi suka kusa ko a yanzu su manya inda za ka ga yaro ko aure bai ba amma sun yi ka hirɗa miliyan ko miliyan miliyan talatin kuma ga shi kariwa zai da sana'a da kuma kila ko digiri bai da bala ta yayi karatu ya samu aiki kila samu ainihin kuɗa kuma bai sana'a kawai sai kowa da yau sun yake fa miliyoyin kuɗi ne fa mai daɗi ya wata to ta wata hanya Allah ya mutum shi ya fara wa duniya shi ya fara wa duniya da to in ka fara wasu miliyan zafi eh wasu ka kafa miliyan ɗari miliyan zafi da su bangiji Allah ka shirya da saboda ka wallahi sun yi hattara zuwa kiyama mutum da shirya ba sai da laifin manya-manya ka a ci kuɗi ga ka an sa ga ka an sa ga wanka wallahi in ka fi lahira sai kawo ha don waɗannan kayan ba su da kusa an zanna Allah ta ba mu ikon gane سبحانه وتعالى يقول وكنتم في القيامة أزواجا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون madaukakin sarki ya ce wa kuntum fil qiyamati ku kasance a kiyama ku kuna nau'uka salasa guda uku mutane za su kasu kashi uku hilin kashi na farko sai Allah ya tafi ashabul maima. su ne ma dama wa humul ladina yu'tawna kutubahum bi aymani su ne wayanda ake ba littafin aikin su da hannun dama ra tashin kiyama za a rabu littafai shi yasa ka ce bainal abdi wa bainal jannati sabu aqabati tsakanin mutum da aljanna akwai abubuwa masu hadari guda bakwai a hal halmautu, wa as'abu hal wuqu'u baina yaday Allah azza wa jalla cikin wannan guda bakwai wanda ya sauki shine mutuwa jama'a mutuwa akwai sauki da gaita Allah ya babu sauki da mutuwa da waɗanda sun mutu suna iya ba da labari su siffanta ma yadda mutuwa take wallahi malam babu kuɗi da mutuwa mafi tsananin cikin waɗanda abubuwa guda bakwai shi ne tsayuwa gaban Allah ya yi tsanani amma cikinsu akwai rabin littafai bayi za su su tsaye sai a jihun littafai an ce watsowa na zama idan aka watsu kowa sai ta da shi wuri ne duk wanda Allah ya ba iko aka ba da hannun dama ya karɓa ko shi ke na alhamdulillah su ne ashabal maimana fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi sawfa yuhasabu ya yasira Allah ka samu cikin su duk wanda kaga an ba lissafi da hannun dama ya rika murna ɗaya zai ya tabbatar da cewa alhamdulillah shi ya riga ya wuce shi ko duk wanda kaga an ba lissafi da hannun hagu shi ko matsala ke malamai suka ce akwai wanda sai an sa hannun shi an nota cikin ciki ya shi ta waje sannan a juya wuya ne baya sannan a basu lissafi ta shi ne wara a zahari ke hey malam wallahi malam ya kamata wannan ba tatsuniya ba ce ƙur'ani ka magana shi wani ya amince duk abin da za a mai lahira a mai Allah ta'ala ya ce fa ashabul maimanati ma'abuta hannun dama ma ashabul maimana kai menene girman al'amarin mutane ba ka alfai ganin dama ta azimul sha'ani bi dukulihim janna wa ga sha'ani suna ba a kasu aljanna duk wanda ka ga an balta ka hannun dama wallahi sai ya shiga aljanna Allah ka kama su sai Allah ya ce wa ashabul mash'ar ko kuma abuta da kuma abuta hannun hagu yan hagu hagu su wa'annan mutanen su ne wa'anda aka ba su da hannu hagu a tashin kiyama Hannu hagu za a ba su sai aka ba su da hannu hagu sai a kuma ya fara kuma sai ya laika ni lam uta kitabi wa lam adri ma kitabi. ya laika ha kana tilqabi ma a gana anni ka kaga mutum na kuka saboda mugu abu ya yi a duniya ya cika littafi da miyagun ayyuka ko bai tuba ba mutum mutu ka gama ko ana kan kan wa da lura ne ba ka da kace kai da Allah wani daga wani ko haraka an tijara ta ya kira maka da an to an tashi an kiɗa gangun ma an raya mata sun yi sun yi raye raye sai ka diba gani malam dan sai Allah ya rahama mutum a tijara ga mata sai ka kira kira maka da a to gida ne a kada wani babu ya za a yi shi wani ka bari a yi walima a kira ma a ce kai na ai aure ne in ba kada ba amma san an yi an yi auren ba dole a hidda kuɗi a yi wasi a gwangwaje a raya kaga wani bi in za a ɗauki makaɗi daga inda ki sai aji miliyan uku na gaita in ya ƙare a kalamai miliyan biyar abinda kawai ka so a kiɗa mata su rawa shi ina abu ƙara mi yasa ba ba ba ya ga hannun hagu saboda ya cika littafai ne duk wanda ya taho wurin lalura ta shi ya gaita da waɗanda aka gani da waɗanda ba a gani kai yanzu wanga zamani ya makamata kamata a ce musulmi ya kira amai kudi gida ne yanayin da ake cikin zun da ana halin halin haƙula'i in ku jira gare ka ana yi amshi in ɗan kasuwa ne ana yi kariya. in wane ne kake ana iya kawo matsala ya yanzu to ai ko don haka ya kamata ka mai da al'amari ga Allah kawai ka ba kanka lafiya ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce ma ashabul mashhad kai mai wulakancin ma'abuta hannu hagu sun kaskanta wani ta haƙirin lisha'anin bi da kulihin ba kaskanci ne ga sha'ar saboda za su shiga wuta ne wallahi malam ka rantse duk wanda ka ga ambala ta ga hannu abuta ya shiga wuta ta su ya saboda wallahi mutum sun wa kai ne ya mulai aikin shiga wuta wallahi kowa ya san shi aikin shiga wuta kuma an ga an san shi في الله مدوكين سيكي والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك sarki yace wasabiquna sabiqun da kuma masu rigan zuwa ga alheri as-sabiqun masu rigan zuwa ga alheri malamai suka ce sune annabawa sune annabawan sune as-sabiquna as-sabiqun innahum kanu yusabiquna fil khairati wa yad'una raghaban wa rahma anti annabawa ke wasu suka ce waliyai wasu malamai suka ce a'a hawariyun sahabban annabawa suna as-sabiqun as-sabiqun wa'anda yan fara kira zuwa ga Allah su fara amfa ba su yi shawara da kowa ko shiga addinin musulunci sai ga naka shi ne as-sabiqun as-sabiqun ke shi yasa Allah ba ta sarki ce wa'anda mutane ulaika al-muqarrabun sune al-muqarrabai yan gadda gadda suna annabawa ga Allah mm. Allah ta ba mu cikin amin Allah ya ce fi jannatin na'im suna cikin aljanna ni'ima aljannatin ni'ima wadda in mutum ya shige ta ni'ima ce ta ko'ina babu wahala ko guda babu damuwa ko kaɗa su ne jannatin na'im Allah ka saba su to kun ga da ana maganar sabiqun sabiqun kun ga an gama da ashabul maimana ashabul mash'ama sai asabiqun ta kashi na uku kenan su wa'ancan yan wuta ne su ko wa'ancan yan aljanna su ko waɗanda yan sama aljanna ko can ƙololuwa su cikin aljanna inda Allah bai kai su zai karrama su suna kusa ga Allah suna jin daɗin su saboda duniya sun wahala kun ga da duniya inda duk mutum ya yi zurrin shiga addinin musulunci yana addini da kyau da kyau sai aka maganin kawai wanda dan wahala na kawai suna waɗanda aka kuma baƙi badal islamu gariban wasa ya udu gariban kama bada fatuba lil ghuraba musulunci ya fara hina bako kuma za a kai wata rana musulunci ya dawo bako sai manzon Allah ya ce fatuba lil ghuraba aljanna tana lalle marhaban ga wanda abbaki sai sahabbai suka ce su wane ne ya rasulullah sai ce allazina yuslihuna idza afsadna su ne wanda suke gyara in mutane suna banna ana banna suna gyara sune ne waɗanda ‘yan gadda da ubangi su wata fara idan jama'a na da kyau mutum ya rutsa ya sauke samu shiga cikin asabi kuna sabi wani suka da ya shi aljanna ko ya ta kusa kusa ya samu ha amma da rutsa za ka kace ka sama haka su firdausi sai da in baka samu ba aje ka jannatin na'im ko aje ka jannatu adnin amma dai ka kace wai ka tsaya kusa kusa wuce nesa kuma gaskiya ba haka dai ai inda kuɗi na aka faɗa aka ce ga miliyan guda ga miliyan goma ai mutum harare kai ne ko miliyan goma ta harare amma ana magana aljanna malam mataki ɗari kama jiki kalafu sama gaba ɗaya Allah ka samu cikin sai Allah ta'ala ya ce sullatun minal awwali su wasu jama'a ce daga cikin mutanen farko daga cikin mutanen farko akwai wasu jama'a waɗanda Allah zai kai su al-muqarrabin yan gadda gadda Allah as-sabiqun as-sabiqun cikin jama'a na farko akwai su akwai wasu jama'a jama'atu min umul madiya jama'a daga cikin umar su gabata suna daga cikin as-sabiqun as-sabiqun shi da aka ce sahabban kowane annabi kusa annabi ya ce babu wani annabi face shi na da hawariyun ya da yan gane kashe ne sahabbai ne wa yan kundin bala sai kowane ba annabi Allah ya ba shi hawariyun wani suke suka ba shi kariya suka ba shi taimaka da wani isar sako Allah to sun kowace al'umma waɗannan su ne da Allah bai ɗauko ta suna sabi guna sabi sai Allah ya ce wa qalilun min al-akhirin kuma kaɗan ne daga cikin na ƙarshe min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum sabiqun min al-umma al-madiya wa hadhihi al-umma wa hadhihi umma saboda kan wannan al'umma ma akwai astabiqun astabiqun saboda ka shi yasa aka san mutum wallahi ya ta ya shiga ciki wata rana annabi yawa habbai hadisi yace akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi ko hisabi ba ya kasu ba ta su jawa ta eh, ku shige aljanna za Allah ya tashi shiga gida suka dinga tattaunawa kowa ne ne waɗannan mutane وان الله يو وقت درجة شباء لكم دمو سبعين باب عذاب باب الكابي باعة مسقوب فجر يكوسي عندنا فتكاية لعل هم الذين ولدوا في الإسلام سنة أن لك عفات كم مسلمين وقف كفر جاء آه، هم الذين سهموا رسول الله سنة وسكوا سكوا سكوا سكوا سكوا سكوا سكوا سكوا سكوا سكوا سكوا سكوا bayan manzo Allah ya tafi ya rasu Allah mun kasance ma tattauna a cikin kuke tattauna a ake ya suna ba su ga da mutanen da kace za mutum dubu 70 za su ga azana babu azaba ba ta sai ce a kai humul ladina la yarquna wa la yafraqun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun sune ne wa'anda ba su ne ruqiya ko ba su ne ma'anin su shi ne jure malami ya ce ko ciwo sun kai ba su shan magani kawo da irin wanda a mutum bai da lahiya su ba su ma'a musu ba su yi kun ba su hawa kun giga amma kusan rukuya tawada sannan akwai rukuya a karanta ma'ayin ƙur'ani ka samu sauƙi in ba ka da lafiya to wannan ya halatta to su kuma imanin imaninsu aka ce ko ciwo sun kai ba su shan magani kawai abin ka ɗauka Allah kai ka kawo ciwo kuma ciwo ba wa Allah na iya gama ya ta kuma ga nila sha eh sun ce ciwo ba wa Allah ba haka biye layar kuma wa layar ya ko ba su tarki ko zai gane tarki ko mutum ya to zuwa kasuwa sai ji gabanin ya faɗi shi kai sai matsala ina kuma sai kuma ya aje kayan canfi ke da ya ga alamun zai ce ka zama babu sa'a to ba su yin haka wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangi suke dogara sai wani sahabi da aka kuma ukasha sai ta ce ya rasu da udu'ullah li ayya ja'ala nimin ya rasu da ka roƙa min Allah in zan cikin mutane da dubu saba'in sai manzo Allah ya ce an sami muka cikin su wani mutum ya ta ya rasu da roƙa min Allah sai ya ce sabaka biha ukasha kasa ya riga هو كي باب تثبت الكاس اما او كاشان كي الا ثم لن كاد الله كرم الجنة افقع ما كانت في الجنة تيزا تيجا مباكين من ذا الله صلى اما يقول مسلم دي دي دي يا يا كي ولي لتوس بيه اما كان الجنة وين هو اما اما هو في السنة سنة تين كي اسمع شوي وانا ام باش الجنة ce wanda a tare da mu yana falla ko bai falla ni na ba shi aljanna haka ɗai ka goyi malami ɗaya ya ko ya ce ya suka ba ki ya ba wani aljanna halan ko shi za shi ya bakin da balai ce ba wani kari da Allah to Allah ka samu cikin asabiqun asabiq sai Allah ba cikin sarki ya ce waɗannan mutane hmm. ala sururin mawduna على سور موضونة متكئين gadaje mawduna waɗanda aka saka da zinari da azurfa Allah ya ce waɗannan gadajen an saka su ne abinda aka saka su da su mansuda bi qadban az-zahab wal jawahir jawahir an saka waɗannan gadajen aljanna da abin nan zare na zinariya da kayan kawa na aljanna wannan gadajen sannan bayan haka Allah ya ce muttaki ina alaiha suna gaggintire kishin gida kan wa'annan gadajen mutaqabilin suna kallon junansu la yanzuru ba'dhum qafa ba'd sashi bi kallon kiyaye bayan sashi suna kallon juna a wa a tahira ana labari da labarin duniya kai wa duniya halammi kashe ka wallahi wa duniya kai dai bari ai duniya rashin lahiya ne mun ne rasu wani sai a wallahi duniya boko haram suna kashe wani kuma sai ce duniya accident yi faɗi ya mutu wani kowa sai dinga ba labarin mutuwa ga shi an gaba mutuwa ga shan an kuma haɗi shi za ga duniya kan wargin yara su Allah ya mal hayata duniya la'ibun wa lahu kamu wargina wallahi ba alqiyama ita a gaske tun yanzu ga mutum ya mutu ya sa suna liyar da uwa duk ina mutuwar da ake har ga mutu ka to duniya ha kuma daji ka ɗauki binne kana kashin mutane lahira ka gaba da wanda ka kashe ka da bindiga bai da bindiga ana kuka a rike ranar lahira za ka mutu duk wanda ka kashe ya san zai Allah zai haɗa kan shi hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe wani sai shi wannan da aka kashe ya ciwo kwalar wanda ya kashe shi ya ce ya rabbi sal haza lima talani ya Allah ka tambi wanga mini me ya kashe Allah wanda mutum da ya sa bindiga ya kashe ni ka tambaye shi mini mai bala'i ke gaban Allah za a ga shari'a ina sai na ɗauka makari ya kashe mutum mi yayi ma saboda haka wallahi haɗari da akwai kashe mutum don zunubi ne zunubin kashe mutum gaba da mutum shiga da daga tashin kiyama da wahala kashe mutum shiga da daga ubangiji Allah ya kare shi ne Allah ta'ala ya ce suna giggintire suna shingide saman gadaje suna kallon junansu mutaqabilin da Allah ya ce yaqufu alaihim wildan mukhalladun yaqufu alaihim wildan mukhalladun hmm. bi akwabin wa abari wa ka'sin يصدعون عنها ولا ينزفون الله تعالى يطوف عليهم wato yana zagayawa gare su wildan mukhalladun yan yara aljanna mukhalladun saboda za su dauma akan sifa guda ba su ƙara girma su wildan mukhalladun wasu yara ne da Allah ya zarce aljanna girman su ne da suke haka sai sun shekara miliyan 100 ba su ƙara girma ba suna ne da suke saboda wani Allah ya bashi sha'awar kananan yara to za a gan suka suna zaga suna suna hidima ga mutane da aljanna akwai naka na gidanka akwai na gidan wani muhalladun saboda za su dawo ma kan tufa guda ne ko kai yanka shiga zan sai kaya shekara dubu ɗari sai kaya shekara miliyan ɗari ba ka tsufa ba kana nan matashin ka shi yasa manzo Allah cikin aljanna babu tsahi babu tsoho aljanna kowa yaro aka bai sai mutum ko da ya shekara 500 duniya in zai shiga ku yaro aka bai sai ko ba shi shikenan shi yasa wata tsohuwa annabi yana wasa sai ce ai babu tsoho aljanna sai ta kama kuka ko ta san manzo Allah bai kaita sai ce ai da ma abin da yake ne mutum bai shiga aljanna sai an bai sai yaro in tsohuwa sai an bai sai yarinya za a mai shekadin shekara 30 ko a mai shekara 25 latsab amma kana gani yanzu cije in ya tsoho da ya kai ce kai inda a ce mu koma yara ko wanda ce shi wallahi duk abin da ya mallaka yana ya ba a mai yaro yana yi wa laita shababu ya ƙudi yau man ku ukbiru ma fa'al bashim ke kaito da za a ce kurciya kana dawowa in ba ta labarin abin da tsuha ya yi mini furfura ta yi mini lahi ba a dawo. idan mu sai tsohon bai dawa ya kuma duniya hakan ta zubi waɗanda su wuce waɗanda su tafi in waɗanda sun ka wuce ta ga an yi wani zubi kuma malam ba ha ganin ko ka niyuwa da wasu fiye da duk tsayin wa ranar sarki sai ga an zube su yanzu ɗiyansu na annar jikokinsu ko ba hakan na ba a shek daurawa ya ce ofis wani babban mutum sai ya iske hotuna an daza sai ya sunka kace sunka kewayo duk hotuna na wanga ya zamna ya tashi wanga ya zamna ya tashi wanga ya zamna ya tashi duk wanda ya tashi daga shekara ka zo shekara ka za an rubuta an ila ilajin an azar ya jiba ya jiba sai ya kama ke sai da ke wuce shi ran kai ka ga ku zama da hanta wala wa azina kai ki wa azi ki wa don wata gara da ka ga azu hotunan wadanda wallahi kai ma naka za a ba da zubi na azu wajen ma kuma ku gane zubi wai <laughs> sai inna duniya حلوة خضرة فإن الله مستخلفكم فيها وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق يا رأية وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله يتاكد الخير الله هو الذي جعلكم خلائف الأرض Allah shi ne wanda ya sanya su khalifofin ƙasa, Allah ya jaye wasu ya kawo su, kuma zai jaye ku ya kawo wasu. wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah ya sanya sashen ku saman sashe ga daraja wani ya tsara wani wani ya yi wani kuɗi wani ya yi wani mulki wani ya yi wani lahiya da liyabluwakum fima asakum don Allah ya jarbe ga abin da ya ba Allah ya baka lahiya sai ya tambaye ka lahiya da ya ba yanzu shi wannan nan wallahi in duk abin da an ka mallaka yan mallaka zai ba su a ba irin lahiyar da an ka ba ina so jama ko ba haka ba ne? suna can shehi ya ba da labarin wani ga kuɗi amma bai ta yi ce wallahi da za a ce duk abin da ya mallaka ya ba sai a ba shi lahiya ya miƙi tsaye wallahi na ba kuwa ko sai ka ce wani shi wannan mai kuɗi aka ce wallahi inda za a sallabo daga gidan sama mai sai kan sai an samu ƙasa kawafin sun fi tsayawa amma ka ga abin duniya akwai kaya amma babu lafiya to amma kika ga mutane wani Allah ya bashi lafiya da nake Allah ya bashi koyi ba shi gani ka tun da yau a bashi kuɗi ba a shi koyi ba shi a shi kuɗi ne to yan ka baka ba ka lafiya mina da gaskiya ha lafiya ka da Allah ya ka sai ka to masallaci kai Allah ka to masallaci kai sallah kuma gida ba alheri bane su ba ya aiki da sallah tsayin na biyu ka tashi kai Allah ka so gida ka to masallaci kai sallah koma gida alheri shi wannan kan wallahi ya dai samu haka ma bai samu wannan sun bisa gada uku shi kula ya tare kamar an yi tafiye magungunan an yi har dai an dai rike shi dai ana ana jiran ni Allah zai yi su kaya akwai su ya aji su amma ina lahiyar ta ƙasa saboda ka shi yasta aka sun mutum ya yarda da abin da Allah ba da sarki ya bashi shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tufu alaihim wildanun mukhalladun suna zagayawa a kansu wildanun mukhalladun Allah ya ce bi akwabin da kuhuhuka wa abarika da butoci wani cikinsu akwai abin tsayawa mutum ya sha ibrik buta guda abarik na butoci da ce la'ura wa karafim wadda babu ita ke burhe take buta ta wadda take shi ma ko hirhe sai Allah ya ce wa ka'asin da wasu ko hukka kuma inda abu da fi ina ushir bil khamri ko hukkan shan giya min ma'inin daga wato daga idon ruwa marmaro khamrun jariya min manba'in la yanqati wa abada giya ce daga mabugarta ba ta yanke wa har abada giya aljanna ke man shariba al khamra fi dunya wa mata wa lam yatub lam yashribuha fil akhirah duk wanda ya sha giya duniya bai tubo ba an sai bai sha giya bai lahira giyar lahira sai Allah ya ce la yusaddauna an hmm. ba su yin jiri ciwon kai saboda sharri wala yin jikin sannan kuma ba su yin sabbatu na zuku shi ne mutum ya faɗa abinda bai kusan ya faɗi shekarun zuwa ne to wani to ya ya rufe da Allah ya hakima masu saki uku hmm. saki uku gaba ɗaya hmm. bayan kwana biyu sai an ka ce da shin ka ka sa ce shi wallahi bai san ya faɗi komi ba komi bai faɗi ba mm. sai in in wani ce wallahi shi bai san ya faɗi komi ba kuma ga shi ya hudu ce suke uku ne mm. to shi ne malamai suka ce dalaƙar sakara mm. kar mutum lahu idan mutum ya sha ya shaye shaye ne su kuma bai tafa ko ban tafi ba eh tafa ku eh, to kaji Allah ya mai tafi eh yi wannan haka yi an zane shi <laughs> Ta amma jimhur su kuma suka ce jimhur ya rauna an da talaka la ya eh. li'annahu ala aqli hmm. su malikiya ya suka ce idan mutum ya sha da kai ne ba ba shi abin ba ya sha da kai ne sha da kai ne in eh, yi saki ya saki amma jumhuru abin da suka ce saki bai saku ba eh ko ta gara mana karatu san cikin masallaci muna zama can tun da sai sai ga wani kira mutu da Allah na kana nan ce da nan masallaci da Allah mana kana ya ce wa na yaya na na ya ce yayi shaye shaye cikin dare ya ce ya rubuta takardar matar take uku mm. to su ya shaya na suka nemi da Allah haka ɗaya ke shaya wasu to ku suke ku mi haka ne eh ba ka zuwa can kai faɗa da wani ba ka ki bai ba ka zuwa eh amma boye Allah za ni ga yi a sa jinin ka taho ka san ka tayi wani shi zakka kuma ka tawa Allah ka saka wanda sai ka ba ta kanda wa azumi in tsoro Allah ko wallahi ma sai ga rubutu an kawo rubutu sama da ƙasa rubutun ma da kuma karantawa da ke a ta su a gano ya sake kake to wai da aka bincike wasu wala da san ya take ba har ta kada wasu bai san rubutu takarda ba saboda ka wallahi an sai kotun malikiya wallahi auren ka ya mutu nan kurtuka wallahi inda aka yi kotun Najeriya wallahi auren ka ya mutu take uku kuma mu kaji malam kuma da jami'in mutum kashi don mai da mutu ya shaye shaye sai suke mata suke uku amma kaga ya fito wurin malaman da ba ba alƙallai ba wanda bisa jira wanda ba alƙallai ba sai ce a ku kuma jimhur sun ci ba ku ba kuma sai a kawo dalilai da hujjojin sun ka kawo to kaga giyar duniya ke giyar duniya zuwa wanda ya shaka tana sa mugun mugun ciwon kai tana sa hatsari na mugun abu ko wanda ya sha sai dinga maka cikin tsari cikin daki da bakin wari eh wani har da kashi yana cikin dakin mata kai yanzu ba Allah ya ba saboda Allah yan kayan da ta so ta cikin daki ta toke musu kashi kuma sai tsari ai ka da kuma baya ke wallahi malam in kana karatun rayuwar ɗan kwaya wallahi sai abu ya baka takaici shi yasa su ko matan ƴan kwaya hankali gare ba su faɗi gida ta wasu abin da ya faru don wallahi wani in ta ba da labarin abin da miji ya yi mata walaran ana kashe mata aure su ko yan kwaya wani biyu abin da gare su daren yi gare su ya ce kwafi mata nama ya kawo mata da aji mata ta cin nama ta kushe eh kuma dole ta kusan zaɓi hana mata to ni an wani zabi malam mutum ya walakanta cikin cikin mutane babu da ɗaya to shi na Allah matsayin yana magana ita giya aljanna la an ta ba su yin jiri saboda ita wala yunzikuna sannan kuma ba su yin tabbatu to shi sai ta kara musu lahiya da hankali giya aljanna ke duk wanda ka san sha giya aljanna kare sha giya duniya ta giya aljanna duk wanda ya sha to wala shi ke nan ma bai kuma bai jin kishwa ko yunwa Allah Allah ka samu cikin washin giyar lahira sai Allah ya ce cikin sarki ya ce la yusaddauna anha wa la yunqun sai ce bi wa fakihatin mimma yatakhayyarun hmm. wa lahmi tayrin mimma yashtahun ba nan kadai ba wa hurun 'ayn ठन्नू wani ke ba ila illa gwarzo Allah ya saka wa da alkhairi to Allah madaukakin sarki yace duk wanda ni'ima da ka ba ta shan giya irin ta aljanna sai Allah ya ce ba shi kadai ba wa fakihatun da kayan marmari idan ka kayan marmari ɗayan itace ke mimma ya tafayyarun daga abin suka zaɓa suke suke su dan ita sai irin wanda kaka su wanda ba ka taɓa suna a duniya ba ka diba 'ya'yan itacen duniya malam za ka ga akwai inabi akwai dabino akwai ayaba akwai aful akwai mangoro akwai lemu nan duniya waɗanda ka sani ke to za a kawo ma dubun dubata waɗanda ba ma kansu kuma yanzu in mutum ya bar ƙasarsu ya ce wata ƙasa sai ya ce wasu ya itacen ba su daɗi waɗanda ƙasarsu ba su to Allah ya ce za a ba su kayan marmari ya itace daga abin suke zaɓa su kaso ba sai ka sai da kuɗi ba kyauta za a baka a baka wanda ka isa ka baka cikin ka ce ya yi mako ba ga cikin ka wallahi ba nan in kwando ka cinye wallahi billahi Allah za ka tashi ka cinye kwando amma nan duniya in ka ci kwara biyar sai ka ja ishe ka eh ba mu ciye su ba in ka ciye su ga yana ka ci su ga ci su ga duk ba azaba ta ba wallahi mala azaba azaba ta Allah yanzu ciye su ganda haka ka ga mutum sai a hana mai shan kayan zaki shi ni ce wallahi bishi na Allah ka ba mu lafiya Allah ya ce ba shi kaɗai ba wallahi mai tsayin da kuma nama tsuntsu mm. nama tsuntsaye ma ya ce daga suke shawa ko cikin mm. nama tsuntsaye wani za ka gaya su naman kaji mm. wani shi kuma ya hasa naman talatalo wani ya hasa naman dawisu tsuntsaye dai tsuntsu shi yasa malamai suka ce naman tsuntsu da daraja bisa ga sauran namomi don gashi Allah ya faɗa cikin nama aljanna lahmu lahmu tsairi hmm. Allah ya ce wa lahmi tsairin mimma yashtahu Allah ka samu cikin mu sai ce ba shi kadai ba wa hurun din akwai mata hmm. eh kaje Allah shi sa wallahi malam duniya ba ta cewa daɗi sai akwai mata cikin ta lahira ma Allah sai shirya matan da ba ko irin matan duniya ba hmm. kaga an ci nama an ci kayan itace to sai me rage yanzu sai kwana sai sai yan mata to shi da wani ya ce in mutum na son ji daɗin gida ne ya tara kayan itace to ya ci sannan akwai kwanciya da iyali suna ƙara mutum lahiya da sauransu to shine qur'ani Allah madaukakin sarki yace wallahu listimta'u suna da jin dadi da hur mm. mata masu fararen idanu mm. masu baƙaƙe inda baƙi yake nisa'un shidatu tawadul uyuni wa bayadih mata ne masu tsananin baƙin idanun da kuma fari inda baƙi yake baƙi na inda fari yake fari na in kuma Allah ya ce masu fada masu manyan idanu bi khamul uyuni masu manyan idanu yace kasrat uyunu ainuhu bi badli dhammiha li mujassal ya'i wannan yana faɗin wa faraduhu ainahu ka hamra nan na'im sai ya kawo shi ce jam'i ne na mata masu manyan idanu hmm. ka san larabawa daga cikin abin suka yawa mutum mai kyawu ita ce wadda ada fara manyan idanu hmm. mata masu ƙananan idanu ba su hoye birgi ba lagabe hmm. amma in ka ga mutum mace Allah ya mata zarƙa'u sai da manyan idanu sai da suna ganin darajar saboda kyakkyawan mace ke to su mata a suna da manyan idanu malam mun kawo magana ma san da kasu lokaci yayi ku tsaya haka nan a kwanan ko ai lokacin tashi ma ya riga yayi amma dai wallahi mutum ina son ya samu sai ya kama jiki gaskiya ba Allah ya ba mu ma lokacin baka cewa baka da lahiya aljanna bale lahiya lokacin aljanna baka da matsalar ko eh Allah muna roƙonka da su da yanka taimaka mu Allah ya ce ka amsalil lu'lu'il maknun hmm. ka ce misalin lu'ulu'i ne wanda a cikin kwaba hmm. maknun hmm. al-masul wanda aka sa cikin kwaba aka rufe hmm. iska ko rana ba ta shige shi ba daman kayan karau kayan kawa zinariya ko azurfa wanda a cikin kwaba to ta fi kyau bisa ga wanda a zahili iska na bugun sai Allah ya ce jaza'an wani sakamako ne bima kanu ya'malun dalilin da suna aikatawa Sakamako aikin suna duniya sun yi ta hankuri Ka ga mutum ya bi dare yana ta karatun littafin Allah yana son ya hadace shi ga mutum ya bi dare yana ta yana yana sallah na ta roƙo Allah ka bani aljanna ga mutum ya hada kuɗi ne ya ga haramun ya kauce mata to duka sai Allah ya ce sakamakon aikin ku yayi kyau shi yasa aya ta karshe ayar da nake jin daɗin cikin sosul insan inna hadha kana lakum jazaa'a إن هذا كان لكم جزاء sai ya kai irin aljanna sun shiga aljanna sun zamna kowa na jin daɗi sai Allah Allah ya ce musu inna hadha kana lakum jazaa hmm. kun ga wannan wata da ne kawo hmm. ya wata sakamako ne hmm. jaza'i na ni Allah ne muku wa kana fa'yukum mashkura aikin ku ya kasance abin godiya ni Allah na gode ne malam kadiba gani duk ka shekara 80 duniya ko 60 ko 70 kana ta hankuli ka Allah kai sallar su ba kai azhur kai la'asar kai magana kai isha'i mm. Haramun ka kauce mata iyaye ka bi su mm. haka ba duniya suna haka ba duniya suna suna sama albarka mm. ka to kai hankuri da iyalin kai hankuri da yaran ka shiga cikin mutane a yi hulɗa kana kana ta hankuri kana ta hankuri ha a ƙarshe Allah ba ɗauki sarki sa ka cika da imani sai Allah ya ce wannan sakamako ne kuma ni Allah na gode mu Allah ka sa mu cikin su Allah yana godiya ke wallahi jama'a mu ta hankuri da rayuwar duniya sai ya tabin duniya a hankali a hankali haya ba lahiya hmm. Allah ta kama cika da imani hmm. da yake an gwada min lokaci ya kuma ya kamata mu dakata hmm. Allah ba daukakin sarki ya auka mana ayyukan mu baƙon mu gwarzo Allah ya ƙara mai rayuwa albarka okay to saboda kamar bakon Allah malam Khalil Allah ya ƙara mana rayuwa albarka wannan ziyarar da kawo mana muna roƙon Allah ta'ala ta cikin zana aiki ga tashin kiyama amin wannan karatu muna roƙon Allah ya sa mishi albarka da medium mu da sauran mu duka suka suka ruha mana ake wannan karatu Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma insha Allah ta'ala ba za mu gushi ba muna sanar da mutane akwai wa'azin sati Alhamis mai zuwa can karshen titin gwazange kusa gidan shagunan garka alashamsu mai takalmi insha Allah kusa da shagunan wa umar soja insha Allah alhamis ne zuwa eh gaba Allah ya bada mana Allah ka samu kawai lafiya ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك وكلنا مع الشاهدين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وتقنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا منا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في بيوتنا وآمنا في مساجدنا وآمنا في بيوتنا وآمنا في مدارسنا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين أنزل السكينة علينا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين